Wasiƙa ta Bulus ta biyu zuwa ga Korintiyawa Korintiyawa ta biyu Sura ɗaya Daga Bulus wanda ya zama manzon almasihu Yesu bisa ga nufin Allah da kuma ɗan uwanmu Timoti zuwa ga jama'ar masu bin Allah a Korinti tare da dukan tsarkaka a duk fadin ƙasar Akaya. Alheri da salama daga Allah Ubanmu da Ubangiji Yesu. almasihu su kasance tare da ku. Albarka ta tabbata ga Allah Uba, shi da yake Uban Ubangijinmu Yesu almasihu, Uba mai yawan tausayi, Allah wanda yake yi mana kowace irin ta'aziya. Allah yana yi mana ta'aziya a cikin dukan wahalarmu, don mu ma mu yi wa waɗansu ta'aziya a cikin kowane irin wahalarsu, da wannan ta'aziyar da muka samu daga wurin Allah. kamar yadda muke shan wuya yadda almasihu da kansa ya sha, haka kuma ta wurin almasihu za mu sami babbar ta'aziya nan ta Allah. Ko muna shan wahala, ai muna shan ta ne domin ta zama abin ta'aziya a gare ku, da kuma karfafa rayukarku a ruhaniya. Idan kuma ta'aziyya ake mana ne, to, kuma kun sami ta'aziyya kenan yadda za ku samu ƙarfi yin hakuri akan wannan wahalar da mu muke sha. ba ma shakar ku ko kadan domin mun sani cewa kamar yadda kuke shan wahala irin tamu, haka kuma za ku sami irin ta'aziyar da ake yi mana. ‘Yan uwa, ba ma so ku kasance da rashin sani game da irin wahalar da muka sha a ƙasar Asiya, wannan wahalar ta yi yawa sosai har ba mu san za mu rayu ba, har ma muka ji kamar hukuncin mutuwa aka yi mana. amma wannan ya faru ne domin kada mu dogara ga kokarin kanmu sai dai mu dogara ga Allah wanda yake tada waɗanda suka mutu Allah ya fitar da mu daga wannan muguwar mutuwa mun kuma tabbata zai cece mu a gare shi ne muke dogara domin ya sake cece mu ku taimake mu da addu'a ta haka ne mutane da yawa za su gode wa Allah saboda mu saboda albarkun da za mu samu ta wurin amsa addu'o'i masu yawa. Abin da yake sa mu takama ne tunanin zuciyarmu tana shaida mana cewa muni zama mai tsarki a duniya da zuciya ɗaya, musamman cikin zaman da muka yi da ku. Zan fada cewa muni haka cikin gaskiya irin ta halin Allah, ta wurin alherin Allah ne, ba ta wurin hikimar wannan duniya ba. muna rubuta muku abin da za ku karanta ku gane kawai, amma ko da yake kun sami ganewa kaɗan yanzu, ina fata za ku sami ganewar kome da kome, domin ranar da Ubangijinmu Yesu zai dawo, ku yi takama da mu, kamar yadda mu ma za mu yi takama da ku. Da wannan amincewa fa, ina da nufi in zo wurinku da fare, domin ku sami albarka sau biyu. na shirya in ziyarce ku idan zan tafi Makedoniya, in sake bin wurin ku kuma idan ina dawowa, domin in sami taimakonku domin ta zuwa Yahudiya. Kuna gani cewa na yi wannan shiri ba da sanin abin da nake yi ba ne, ko kuwa kuna gani na yi shirin nan da halin mutuntaka ne, domin in ce i, in koma in ce a'a, kamar yadda ba shaka Allah mai aminci ne. haka ma maganar da muka yi muku ba ta i da a'a ba ce, domin ɗan Allah Yesu almasihu, wanda ni da Sila da Timoti muka yi muku wa'azinsa, ai, ba wani mai i da a'a ba ne, amma a cikinsa i ne kullum. Gama ta wurinsa ne Allah ya cika dukan alkawaran da ya yi, shi ya sa ta wurin Yesu almasihu muke cewa, Amin. domin daukakar Allah. Yanzu fa Allah ne yake tabbatar mana damu da ku gaba ɗaya samun rai a cikin almasihu shi ne kuma ya kebe mu, ya sa mana alamar shaidarsa ta nuna cewa mu nasa ne, ya kuma ba mu kyautar ruhunsa a zuciyarmu domin ya tabbata mana da abin da zai yi mana nan gaba. Allah ne shaidata. ta. idan ƙarya ne nake yi da na ce dalilin da ban koma korinti ba shine domin kada in kara muku wahala ba wai muna so mu nuna muku iko akan ban gaskiyarku ba ne a'a muna aiki ne tare domin ku yi farin ciki saboda kuna tsaye da ƙarfi cikin ban gaskiyarku Korintiyawa ta biyu Sura biyu saboda haka na dauki niyya akan ba zan sake zuwa wurinku in sa ku bakin ciki ba to idan na sa ku bakin ciki wa zai sa raina ya ji daɗi in ba wanda na sa shi bakin ciki ba dalilin da ya sa na rubuto muku waccan wasikar kuwa shine don ba na so in zo in sami mutanen da ya kamata su sa ni farin ciki su bata mani rai domin na tabbata cewa idan na yi murna, dukan kuma za ku yi murna. Na rubuto muku ne ina cikin wahala da bakin ciki mai yawa, har da hawaye sosai, ba wai domin in sa ku bakin ciki ba, sai dai domin ku san yadda nake ƙaunar ku sosai. Idan wani ya jawo bakin ciki, ba ni ne ya yi mini ba, amma a wani gefe ya yi wa dukanku ne, ba wai ina fada haka in mata muku lamba ba ne. horon da mutumin nan ya sha a ta wannan hanya daga wurin yawancinku ya isa haka, yanzu kuma sai ku yafe masa, ku kuma yi masa ta'aziya, domin kada ku bar shi har bakin ciki ya sha ƙarfinsa. Saboda haka ina rokonku, ku tabbatar masa cewa kuna kaunarsa sosai. Na rubuto muku wannan wasika domin in gwada ku ne, in gani ko kuna a shirye ku bi umarnaina a koyaushe. Duk wanda kuka yafe masa kome, ma na yafe masa, abin da na yafe kuwa, in ma akwai abin yafewa, na yafe ne saboda ku, don albarkacin almasihu, domin kada shaiɗan ya same dama ya rude mu, saboda mun san dabarunsa sarai. Da na zo Toruwas, don in yi wa'azin labari mai daɗi na almasihu. Ubangiji kuma ya bude mini kofa ini aiki a nan, amma sai na damu sosai domin ban ga ɗan uwana Titus a nan ba, saboda haka sai na yi ban kwana da su, na wuce zuwa Makedoniya. Amma godiya ga Allah, shi da yake bi da mu kullum mu ci nasara ta wurin almasihu, yana amfani da mu don mu kai sakon almasihu ko ina kamar turare mai ƙanshi da aka baza. gama mu kamar turare mai ƙanshi ne wanda almasihu ya mika wa Allah, wanda ya bazu cikin waɗanda ake cetonsu da kuma waɗanda suke a hanyar halaka. Ga waɗanda suke a hanyar halaka kuwa, ƙanshin nan warin mutuwa ne, mai kawo mutuwa, amma ga waɗanda suke samun ceto, ƙanshin nan rai ne mai kawo rai, babu wani wanda zai iya daukar nauyin aikin nan. mu ɗin nan ba kamar sauran mutane muke ba, waɗanda suke wa'azin kalmar Allah domin neman riba, amma da yake Allah ne ya aiko mu, muna magana cikin gaskiya a gabansa, a matsayinmu na masu hidimar almasihu. Korintiyawa ta biyu Sura uku Wato, yabon kanmu za mu fara yi kuma, ko kuwa muna neman wasikun shaida ne zuwa wurinku. ko daga wurinku, kamar yadda waɗansu suke yi? Ai, ku da kanku ne wasiƙar da muke da ita, wanda aka rubuta a zuciyarmu don kowa ya gani ya kuma karanta. Kun nuna cewa ku wasiƙa ce ta almasihu, wadda take sakamakon hidimarmu, wannan wasiƙar kuwa ba a rubuta ta da abin rubutu ba, amma an rubuta ta da ruhu mai tsarki na Allah mai rai, ba a rubuta ta a kan allon duwatsu ba. amma a zukatan mutane. Mun fada haka domin muna da tabbaci a gaban Allah ta wurin almasihu, ba mu da wani abin da za mu nuna cewa da iyawarmu ne muke aikin nan, iyawarmu daga wurin Allah ne ya fito. Shi ya sa muka iya zama masu hidimar sabuwar yarjejeniyar wadda ba ta wurin dokar da aka rubuta ba, amma ta wurin ruhu, dokar nan da take a rubuce ita ce, take kawo mutuwa. amma Ruhu yana ba da rai. An rubuta koyarwar Musa a kan allunan dutse, kuma daukakar Allah ta bayana a sa'an da ake bayar da ita, ko da yake kyallin da yake a fuskar Musa mai shudewa ne, ya haskaka sosai, har ma mutanen Isra'ila suka kasa kafa ido a fuskarsa. Idan har koyarwar wadda take kawo mutuwa ta zo da daukaka haka, to, yaya yawan daukaka? wadda take ta hidimar ruhu za ta kasance? Idan abin da yake kawo mutuwa ya sami daukaka, lallai abin da yake jawo samun adalcin Allah ya fi shi daukaka nesa. Hakika, daukaka ta tsohuwar yarjejeniya ba ta da wata daraja yanzu, idan an gwada ta da daraja ta sabuwar yarjejeniya. Idan har abin nan mai shudewa ya zo da daukaka, yaya zai zama ga abin nan da zai kasance har abada? saboda muna da irin wannan sa zuciya shi ya sa muke da ƙarfin hali sosai mu ba kamar musa ba ne wanda ya rufe fuskarsa da mayafi domin kada isra'ila su ga ƙarewar daukakar nan mai shudewa amma hankalinsu ya taurare domin har zuwa yau akwai wani abin da yake hana su ganin gaskiyar nan in ana karatun tsohuwar yarjejeniyar mayafin nan har yanzu ba a cire shi ba domin ba a iya cire shi ba sai ta wurin almasihu kadai. Har wa yau, idan ana karatun littattafan Musa, sai wannan mayafi ya rufe zuciyarsu, amma za a iya cire shi idan mutum ya juyo ga Ubangiji. To, Ubangiji fa shi ne Ruhu, a inda Ruhun Ubangiji yake kuwa, a nan yanci yake. Mu da ba a rufa mu ba, muna nuna hasken daukakar Ubangiji kamar madubi, kuma ana canza mu mu zama kamarsa. Wannan canjawar da ake mana tana da karuwa cikin daukaka, wadda ta fito daga wurin Ubangiji, wanda yake shi ruhu ne. Korintiyawa ta biyu Sura hudu Saboda haka, da yake muna da wannan hidima bisa ga jinkan Allah, ba za mu fidda zuciya ba. ba ruwanmu da boye-boye irin na munafuncin da suke abubuwan kunya, ba ruwanmu da rudu ko yin ƙarya da kalmar Allah, amma muna fadin gaskiya a fili, ta haka ne kowa zai yi shaidar gaskiyarmu a gaban Allah cikin zuciyarsa. Idan ma labari mai dadin nan da muke wa'azinta a boye take, tana a boye ne ga waɗanda suke a hanyar halaka. Su marasa ba da gaskiya ne. gama Allah na zamanin nan ya makantar da zuciyarsu, ya hana su ganin hasken da yake haskaka su, hasken nan da yake fitowa daga labari mai dadi na daukakar almasihu, wanda shi ne kamanin Allah. Domin ba wa'azin kanmu muke yi ba, sai dai na Yesu almasihu, cewa shi ne Ubangiji, mu kuwa kamar bayinku ne saboda Yesu, Allahn da ya ce, bari haske ya haskaka daga duhu, shi ne kuma ya sa haskensa yake haskakawa a cikin zuciyarmu, don a haskaka mutane su san daukakar Allah a fuskar almasihu. Duk da haka, mu da muke da wannan arziki na ruhaniya, muna kamar tulunan laka ne kawai, muna zama haka domin a nuna cewa cikakken ikon da ya fi duka daga wurin Allah ne, ba daga wurinmu ba. ana ba mu wahala ta kowace hanya, duk da haka ba iya sa mu gaji da aikin ba, wani lokaci ma mukan yi shaka, amma ba ma da zuciya. Ana tananta mana, duk da haka Allah bai bar mu ba, wani lokaci akan buga mu har kasa, duk da haka ba halaka mu ba. Kullum muna hatsarin mutuwa kamar yadda aka yi wa Yesu, domin a bayana rayuwar Yesu a jikin nan namu mai mutuwa. dukan kwanakinmu a duniya muna cikin hatsarin mutuwa saboda Yesu, don dai a ga rayuwar Yesu a jikin nan namu mai mutuwa. Shi ya sa muke fuskantar mutuwa domin ku ku sami rai. Rubutacciyar maganar Allah ta ce, Na gaskanta, saboda haka na yi magana. Tun da yake muna da ruhun ban gaskiya iri daya, to, mu ma mun gaskanta, saboda haka kuma muke magana. Mun kuma sani cewa Allah ya tada Ubangiji Yesu daga matatu zai tada mu tare da Yesu, ya kuma mika mu a gabansa tare da ku. Duk wannan fa domin amfaninku ne, yayin da alherin Allah yana kara yaduwa ga mutane masu yawa, zai zama dalilin kara godiya ga Allah domin a ɗaukaka shi. Saboda haka ba mu fid da zuciya ba. ko da yake jikin nan namu yana ta lalacewa, duk da haka ana mai da ruhunmu sabo kullum, gama wannan yar wahala da muke sha ba za ta dade ba, za ta haifar mana da daukaka mai yawa, wadda ta wuce gaban misali, ta kuma kasance har abada. Shi ya sa, ba abubuwan da idanu suke gani ne muke dubawa ba, sai dai abubuwan da ba a gani. gama abubuwan da ake gani suna saurin wucewa, amma abubuwan da ba a gani na har abada ne. Korintiyawa ta biyu Sura biyar Gama mun san cewa idan an rushe tentin nan da muke zama a ciki, wato jikinmu na wannan duniya, Allah da kansa ya yi mana gida a sama, gidan nan kuwa ba mutum ne ya gina shi ba. kuma zai kasance har abada. A yanzu kam, muna ajiyar zuciya, muna marmari sosai mu sami wannan jiki wanda za a sanya mana a sama, idan kuwa aka sanya mu da shi, ba za a same mu tsirara ba. Sa'adda muke zaune cikin jikin nan na duniya, muna nishi saboda matsin da muke sha, ba wai muna so mu rabu da jikin nan namu na duniya ba. amma muna so a sanya mu da na sama, domin abu mai rai na har abada ya canza abin nan mai mutuwa gaba ɗaya. Allah da kansa ne ya shirya mana wannan canzawa, kuma ya ba mu ruhunsa domin ya tabbatar da abin da zai yi mana nan gaba. Shi ya sa kullum muke da ƙarfin zuciya, muna kuma sani cewa idan dai muna da wannan jiki na duniya, to, muna nesa da gidanmu wanda yake tare da Ubangiji. gama tafiyar ban gaskiya muke yi ba bisa ga abin da muke gani da ido ba, hakika muna da ƙarfin zuciya, kuma mun fi so mu rabu da wannan jiki, mu zauna tare da Ubangiji a sama. Fiye da komai dai, mun fi so ya ji dadinmu, ko muna a wannan duniya, ko muna a sama. Dole ne dukanmu mu tsaya a gaban almasihu, domin ya yi mana shari'a. gama kowa zai karbi ladan aikin da ya yi a wannan jiki na duniya, ko mai kyau ne ko kuma marar kyau. Tun da yake mun san abin da ake nufi in ana maganar tsoron Allah, shi ya yasa muke ƙoƙarin mu jawo waɗansu, Allah ya san duk yadda muke, kuma ina fata kun san da wannan a zuciyarku. Ba wai muna so mu yabi kanmu a gabanku ba ne, sai dai muna ƙoƙarin mu ba ku dalili mai kyau ne. wanda za ku ji dadinmu, don ku iya ba da ansa ga waɗanda suke daga kai saboda matsayinsu a maimakon halinsu. Muna hauka ne, kamar yadda waɗansu suka fada, kuma muna hauka ne, muna yi ne domin daukakar Allah, in kuma ba hauka muke yi ba, wannan domin ku ne. Kome muke yi, mun yi shi ne ba don ribar mu ba, amma saboda kaunar almasihun da take bi da mu. da yake mun ba da gaskiya almasihu ya mutu domin dukan mutane saboda haka duka sun mutu tare da shi ya kuwa mutu ne saboda dukan mutane domin waɗanda suke da rai kada su yi zaman ganin dama nan gaba sai dai su yi zama saboda wanda ya mutu domin su aka kuma tashe shi saboda su saboda haka nan gaba ba za mu ƙara tunanin wani bisa ga sanin mutum ba domin ko da yake mun taba tunanin almasihu bisa ga sanin mutum, yanzu ba ma ƙara tunaninsa haka ba. Saboda haka idan mutum yana cikin almasihu ya zama sabuwar halitta kenan, tsofaffin abubuwa duk sun wuce, gashi kome ya zama sabo. Duk wannan daga wurin Allah ne, wanda ya shirya tsakanin mu da shi ta wurin almasihu, ya kuma ba mu hidima ta shirya tsakanin mutane da Allah. Sakonmu shi ne Allah yana shirya ‘yan Adam da shi ta wurin almasihu, baya kuma lissafta zunubansu a kansu, Allah kuma ya ba mu hakin hidimar shirya mutane da shi. Saboda haka mu wakilai ne na almasihu, kamar dai Allah ne da kansa yake magana ta wurinmu. A cikin sunan almasihu, muna roƙonku ku shirya da Allah ku zama abokansa, ba masu gaba da shi ba. almasihu bai taba yin zunubi ba amma saboda mu Allah ya mai da shi kamar mai zunubi ta wannan dalili ne cikin almasihu za mu iya sami adalcin Allah Korintiyawa ta biyu Sura shida A cikin aikinmu tare da Allah, muna rokonku, ku da kuka sami alherin Allah, kada ku bari ya zama a banza, ku ji abin da Allah ya ce. a daidai lokacin alheri na saurare ku, da ranar ceto ta zo na taimake ku. Gashi, wannan ne lokacin da za ku karbi alherin Allah, yau ce ranar ceto, kada ku zama dalilin tuntube ga kowa, domin kada a sami dalili a zargi hidimarmu. A maimakon haka, duk abin da muke yi, muna yi shi ne domin mu nuna cewa mu masu hidimar Allah ne. muna yin haka cikin jimrewa da shan azaba da shan wahala har da masifu. An yi mana duka, an sa mu a kurkuku, an kuma ji mana ciwo cikin tashin hankali, muni aikin wanda ya sha ƙarfinmu, mun kuma rasa barci da kuma abinci. Ta wurin tsabtar rai da kuma sanin da muke da shi, da hakuri tare da kirki. mun nuna cewa mu masu hidimar Allah ne ta wurin Ruhu mai tsarki, da kuma kaunarmu ta gaske, da sakonmu ta gaskiya, da kuma ikon Allah. Muna da adalci wanda shi ne kamar makamin da muke rike shi a hannun dama da hagunmu. Ana ɗaukaka mu, ana kuma wulakanta mu, ana yabonmu, ana kuma yi mana maganar bata suna, an mai da mu masu ƙarya, duk da haka mu dai. muna fadin gaskiya kamar ma ba a san mu ba gashi kuwa an san mu sarai kamar a bakin mutuwa muke gashi kuwa muna da rai ana ta ba mu horo amma ba a kashe mu ba a cikin damuwa mukan sami dalilin farin ciki ko da yake ba mu da kome duk da haka muna sa mutane da yawa suka yi arziki kamar mu ba mu da wani abu amma kome namu ne Ya ku Korintiyawa, ba mu boye muku kome ba, kuma mun nuna muna kaunarku sosai, ai, ba mu ne muka kiku ba, ku ne ba ku bude zuciyarku kun yarda da mu ba. Ina maganar nan da ku kamar yadda baba yake yi wa ’ya'yansa magana ne, kuma ku nuna mana kuna kaunar Kada ku hada kai da mutanen da ba sa bin Ubangiji, mutumin kirki zai iya zauna lafiya da mai mugunta? ko kuma menene ya hada haske da duhu almasihu abokin shaidan ne ko kuwa menene ya hada masu bi da marasa bi menene ya hada haikalin Allah da gidan tafi mu fa haikali ne na Allah mai rai kamar yadda Allah ya ce zan zauna tare da su in yi tafiya a cikinsu zan kuma zama Allahnsu su kuma su zama jama'ata saboda haka sai ku fito daga cikin marasa bi, ku ware kanku daga gare su, in ji Ubangiji, kada ku haɗa kanku da wani abu mai kazanta, ta haka ne zan yarda da ku, zan zama uba a gare ku, ku kuma ku zama yayana maza da mata, in ji Ubangiji mai iko duka. Korintiyawa ta biyu Sura bakwai ’Yan uwa, waɗanda nake kauna, da yake an yi mana waɗannan alkawarai, bari mu tsabtace kanmu daga dukan abin da zai sa jiki da zuciyarmu su kazantu, bari kuma mu zama da cikakken tsarki cikin tsoron Allah. Ku nuna kuna kaunarmu, ai, ba mu yi wa kowa laifi ba, ba mu kuma bata kowa ba, balle mu cuce wani. Ba dora muku laifi nake yi ba da na ce haka. kamar dai yadda na rigaya na fada muku, babu abin da zai iya raba ku da ƙaunarmu ko a mutuwa ko a rayuwa. Na yarda da ku sosai, ina kuma takama da ku, zuciyata tana da ƙarfafawa sosai, duk da wahalar da muke sha, ina nan dai cike da farin ciki. Ko lokacin da muka zo ƙasar Makedoniya ma, ba mu samu hutu ba, ko ina muka juya ga fitina. a waje ga tsokana, a ciki kuma tsoro ya cika zuciyarmu. Amma Allahn da yake ƙarfafa wanda ya fidda zuciya, ya ƙarfafa mu da zuwan Titus. Ba don zuwansa ne kawai ya sa muka yi murna ba, amma labarin da ya gaya mana na yadda kuka ƙarfafa shi, ya gaya mana yadda muke so ku gan shi sosai, da kuma yadda kuka yi bakin ciki game da abin da ya faru. da kwazon da kuka yi na goyon bayana wannan ne ya sa na ji daɗi sosai, ko ma wasikata ta sa ku bakin ciki, ban damu ba, a da kam na yi bakin ciki domin na ga wasikar ta bata muku rai, ko da yake dai na ɗan lokaci ne kawai. To, kamar dai yadda abubuwa suke, ina farin ciki, ko da yake ban ji daɗin yadda na bata muku rai ba. amma bakin cikinku ya sa kuka tuba kuka canza halayenku, bakin cikinku irin na halin Allah ne, saboda haka ba ku yi hasarar kome ta wurinmu ba. Gama bakin ciki irin na halin Allah ne yakan sa mutum ya tuba ya koma wurin Allah, ta haka kuma zai sami ceto, kuma babu da na sani a ciki, amma bakin ciki da mutum ne ya jawo yakan kai ga mutuwa. ku duba ku ga abin da wannan bakin ciki irin na halin Allah wanda ya sa a zukatanku ya jawo muku, ya sa ku marmari aikatawa da nuna cewa kun yi kuskure, ya sa kuka yi fushi, kuka ci tsoro, ya sa kuka sa zuciya, kuka kuma yi ƙwazo, ya sa kuna a shirye ku ga ani horon da ya dace game da wannan sha'anin kam. lallai ta kowace hanya ku nuna cewa ba ku da laifi. Lokacin da na rubuta wancan wasikar, ban damu da mutumin da ya yi laifin ba, ko kuma mutumin da aka yi masa laifin, a maimako na rubuta ne don in baya na muku dalla-dalla cewa Allah ya san kun yarda da mu sosai. Dalilin da ya sa muka sami ƙarfafawa a zukatanmu kenan, banda ƙarfafawa zukatanmu har wa yau mun ƙara farin ciki ƙwarai saboda irin farin ciki da Titus yake ciki, domin dukanku kun taimaka a kan ƙarfafawa da ya samu. Gama ko da na gaya masa ina takama da ku, ban ji wata kunya ba, kamar yadda duk abin da muka gaya muku gaskiya ne, haka kuma mu game da ku ta zama gaskiya a idon Titus. Kaunar da Titus yake yi muku. tana taka ruwa sosai yayin da ya tuna da biyayyarku duka, da kuma irin yawan ban girma da kuka nuna masa lokacin da kuka karbe shi, ina farin ciki yanzu saboda na amince da ku kwarai da gaske. Korintiyawa ta biyu Sura takwas Yanzu kuma Yan uwa muna so ku san abin da alherin Allah ya yi a cikin jama'ar masu bi waɗanda suke a Makedoniya. Gama sun sha wuya sosai saboda tsananin wahalar da suka shiga ciki, har yawan farin cikinsu ya kai su ga yin alheri ta bayarwa ga waɗansu, ko da yake suna cikin tsananin talauci. Na tabbata sun bayar daidai ƙarfinsu har ma fiye da haka, sun bayar da yardar rai. ba don dole ba sun roke mu mu ba su damar hidimar taimakawa domin su ma su sami damar shiga cikin waɗanda suke taimakon tsarkakan da suke a yankin yahuda har ma suka bayar fiye da yadda muka yi tsamani da farko dai sun mika kansu ga ubangiji daga nan kuma sai suka ba da kansu gare mu bisa ga nufin allah da ganin haka sai muka roki titus ya ci gaba da wannan aikin tara bayarwa na yarda rai tun da yake shi ne ya fara. A cikin kome kuna a kan gaba, ko ta ban gaskiyarku cikin almasihu, ko cikin magana, ko a sanin gaskiya, ko a son aikin hidima, da kuma kaunar da kuke mana, saboda haka muna so ku ci gaba cikin wannan alherin bayarwa hannu sake. Ba wai dole nake sa ku ba. sai dai ina nuna muku yadda waɗansu sun nuna kwazo, wannan zai gwada irin kaunar da kuke da ita. Gama kun san alherin Ubangijinmu Yesu almasihu, ko da yake yana dukan kome, duk da haka ya zama matalauci saboda ku, domin ta wurin talaucinsa kuma ku ku sami dukan kome a gaban Allah. Shawarar da zan baku ita ce, zai fi kyau ku gama abin da kuka fara a shekarar da ta wuce. ba wai kawai kun bayar ba ne, a'a, ai, kuna da niyyar yi. To, sai ku gama aikin da irin zuciya da kuka fara, ku yi wannan gwargwadon ƙarfinku, idan kuna da zuciyar bayarwa, Allah zai ji dadin bayarwar, wato idan kun bayar gwargwadon ƙarfinku, Allah baya so ku yi abin da ƙarfinku bai kai ba, ba wai ina so in ba waɗansu abu mai sauki. sa'an nan ku kuma a baku mai nauyi ba ne, amma don a raba aikin nan daidai yadda ya kamata, sai ku taimake su a yanzu da kuna da hanyar taimako, ku kuma lokacin da ba ku da wani abu, su kuma suna da shi, sai su masu taimake ku, ta haka kome zai zama daidai, kamar yadda rubutacciyar maganar Allah ta ce. Wanda ya tara mai yawa, bai yi masa yawa ba, wanda ya tara kaɗan kuwa. wannan bai kasa masa ba. Mun gode wa Allah wanda ya sa Titus ya dauki niyyar son taimakonku, kamar yadda na so. Ba wai kawai ya yarda ya je wurinku kamar yadda muka roke shi ya yi ba, amma ya so ya zo kamar yadda ya riga ya dauki niyya. Gashi, mun aiko ɗan uwan nan tare da shi, wanda ya yi suna wajen yin shelar labari mai daɗi ga dukan jama'ar masu bi. Ban da haka ma jama'ar masu bi sun zabe shi ya dinga tafiya tare da mu a kan wannan aikin alheri wanda muke yi saboda daukakar Ubangiji, kuma domin mu nuna cewa muna da niyyar taimako. Muna gudun kada kowa ya zarge mu a kan yadda muke bi da kyautar nan da aka ba mu da yarda rai. Niyyar mu ita ce mu yi abin da yake daidai, ba wai a gaban Ubangiji kadai ba. amma har ma a gaban mutane. Muna kuma aiko da ɗan uwanmu tare da su, wanda sau da yawa muka gwada shi muka kuma tabbatar da niyyarsa a kan abubuwa iri-iri, yanzu kuwa ya ƙara niyya saboda amincewar da yake da ita a kanku. Ku tuna cewa Titus abokin aikina ne, da ni da shi muna aiki nan saboda ku ne, sauran uwanmu waɗanda suke tare da shi. jama'ar masu bi ne suka aiko su, aikinsu yana kawo daukaka ga almasihu. Ku wa waɗannan mutane irin kaunarku, jama'ar masu bi waɗanda suka aike su za su ji abin da kuka yi, wannan zai tabbatar musu cewa takamar da muke yi a kanku gaskiya ce. Korintiyawa ta biyu Sura tara ba lallai sai na rubuta muku a kan taimakon nan domin tsarkaka ba, domin na san niyyarku, har ma ina takama da ku a wurin mutanen Makedoniya a kan haka, ina ce musu ku mutanen Akaya, kun yi shiri tun a shekarar da ta wuce, irin kwazon nan da kuke da shi ya sa su ma suka tashi tsaye. Yanzu kuma gashi ina aika waɗannan uwa domin kada takamar da muke yi. a kanku a wannan aiki ta zama maganar banza da wofi, amma ina so ku zauna da shiri kamar yadda da na shaida za ku yi. Saboda idan na zo tare da waɗansu masu bi daga makedoniya ba na so su zo su samu ba ku riga kun shirya taimakonku ba, in haka ya faru, zan sha kunya saboda yawan takamar da na yi a kanku, ba ni kadai zan sha kunyar ba har ma da ku. saboda haka na gaida ya yi kyau in roki uwan nan su zo kafin ni, domin su tattara abubuwan da kuka yi alkawari za ku bayar, domin a same su a shirye. Wannan zai nuna cewa da yarda rai kuka bayar ba a kan dole ba. Ku tuna, mutumin da ya shuka iri kadan zai girbe amfani gona kadan, amma mutumin da ya shuka iri da yawa zai sami amfanin gona da yawa, kowa ya bayar kama yadda ya yi niyya, ba tare da bacin rai ko tilas ba, domin Allah yana son mai bayarwa da dadin rai. Allah kuma yana iya ba ku albarka fiye da abin da kuke bukata, domin a koyaushe ku sami dukan abin da kuke bukata, har ma fiye da haka, domin ku yi aikin alheri, kamar yadda rubutacciyar maganar Allah ta ce. yakan bayar ga matalauta hannu sake, adalcinsa ya tabbata har abada. Allah ne yake ba mai shuka iri ya shuka, ya kuma ba shi abinci, saboda haka Allah zai ba ku iri domin ku shuka, shi ne kuma zai sa irin ya yi girma, ta haka ne zai sa bayarwar nan taku ta yarda rai ta kara muku albarka ayyukanku na alheri. A koyaushe, zai albarkace ku cikin dukan kome domin ku zama masu bayarwa da dadin rai kullum, ta haka mutane da yawa za su gode wa Allah saboda kyautai waɗanda za ku aika musu ta wurinmu. Domin aikin nan na alheri da kuke yi ba biyan bukatar tsarkaka kadai yake yi ba, har ma yana ƙara kawo godiya ga Allah. Kuma saboda abin shaidar da wannan aiki yake kawowa game da ku. mutane da yawa za su ɗaukaka Allah saboda biyayyarku da ta bi bayan amincewar da kuka yi da labari mai dadi na almasihu, kuma saboda taimako hannu sake wanda kuka yi musu da sauran mutane duka. Su kuwa za su yi muku addu'a, suna kuma tunaninku a zuciyarsu saboda alherin nan wanda ya wuce gaban misalin da Allah ya yi muku. mu gode wa Allah saboda wannan kyautar da ya yi mana, kyautar da ta fi ƙarfin magana. Korintiyawa ta biyu Sura goma Ni Bulus da kaina, ina rokonku, ni da ake ce da ni mai saukin kai, idan ina tare da ku, amma mai matawa in ba na tare da ku, bisa ga tawali'u da saukin kai na almasihu, ina rokonku. kada ku tilasta ni in mata muku sa'an da na zo, domin na san zan iya matawa waɗanda suke cewa wai abin da muke yi sha'anin duniya ne. Ko da yake muna zama a duniya, yakin da muke yi ba irin na duniya ne ba, gama kayanmu na yaki ba na duniya ba ne, amma na ikon Allah ne, ta wurinsu muna rushe wurare masu ƙarfi na tunanin zuciyar ƙarya. muna kawar da kowace muhawara muna rushe kowane abin da zai hana sanin Allah muna kuma komo da kowane tunani zuwa ga bauta da biyayya ga almasihu a shirye muke mu hukunta kowane irin rashin biyayya sa'a da biyayyar ku ga almasihu ta cika ku dubi abin da yake a bayane mana idan wani ya ce shi na almasihu ne bari wannan mutum ya sake tunani zai gane cewa mu ma na almasihu ne. Ko da ina takama a kan nan namu da Ubangiji ya ba mu domin a gina ku, ba domin a rushe ku ba, ba ni da abin jin kunya a ciki, ba na so ku yi tsammani tsoro nake so in ba ku a cikin wasikuna. Ana cewa, wasikun bulus masu tsanani da ƙarfi ne, amma idan yana nan tare da mu da kansa, shi ba mai magana mai ƙarfi ba ne. kuma maganarsa ba kome ba ne dole irin mutanen nan su gane cewa babu wani bambanci tsakanin abin da muka rubuta a cikin wasikunmu in ba ma nan da kuma abin da za mu yi in muna tare da ku wane mu ai ba mu isa mu gwada ko mu dauki kanmu kamar mutanen da suke gani sun fi kowa ba su waɗannan mutane masu auna kansu da juna suna kuma neman bambancin tsakaninsu da juna su wawaye ne, amma dai ba za mu iya takama fiye da yadda ya kamata ba, sai dai mu tsaya a kan iyakar da Allah ya yanke mana, wadda ta hada har da ku. Ai, kuma kuna cikin iyakar da Allah ya bani, saboda haka ban wuce gona da iri ba, sa'ada na tafi har wurinku domin wa'azin labari mai dadi na almasihu. takamarmu ba fiye da yadda ya kamata take ba, ba ta kuma shafi aikin waɗansu ba, amma muna sa zuciya cewa ban gaskiyarku za ta ɗinga karuwa, ta haka kuma filin aikinmu a cikinku ya ɗinga karuwa sosai, har ma za mu yi wa'azin labari mai daɗi a waɗansu ƙasashe gaba da ku, ba tare da neman suna a aikin da wani ya riga ya yi a fili da aka sa shi ba. Amma kamar yadda rubutacciyar maganar Allah ta ce, Duk wanda zai yi takama, ya yi takama da Ubangiji, ai, ba wanda yake yabon kansa ne ake yarda da shi ba, sai dai mutumin da Ubangiji yake yabonsa. Korintiyawa ta biyu Sura goma sha daya Ina fata za ku yi hakuri da ni ko ina ɗan wawanci, sai ku dai yi hakuri da ni, ina kishi saboda ku, da kishi iri na kaunar da Allah yake yi a kanku, na shirya aurenku da almasihu, ina kuma so ku zauna da tsarki, domin in mika ku gare shi kamar yadda ake mika amarya mai tsarki ga wanda shi ne kadai mijinta. Amma ina tsoro kada ya zama abin da ya faru da hawa ya faru da ku, maciji ya rude da wayonsa har ta yi zunubi, haka kuma. tunaninku zai iya zama marar kirki, ta haka ba za ku kasance da cikakken ba da kai da kuma aminci cikin almasihu ba, gama kuna da saukin yarda da waɗanda suke zuwa wurinku, kun yarda da koyarwarsu a kan Yesu, ko da yake yi dabam da wanda muka yi wa'azinta, kun yarda da irin ruhun da suka fada muku, ko da yake wannan ruhu ba ruhu mai tsarki wanda kuka karba ba ne. kun kuma yarda da irin labari mai daɗi nasu, ko da yake ya yi daban da wanda muka kawo muku, ban yi tsammani waɗannan da kuke ce da su manyan manzani sun fi ni da wani abu ba, mai yiwuwa ba a koyar da ni a magana ba, amma ina da sani, mun nuna muku wannan a ta kowace hanya. Na yi muku wa'azin labari mai daɗin nan na Allah a kyauta, na ɗauki matsayi mara girma don a daga ku zuwa babban matsayi na yi laifi kenan ya zama kamar na yi wa waɗansu jama'ar masu bi kwace domin in yi muku hidima lokacin da nake tare da ku ina da bukatar kudi duk da haka ban dame ku ba yan uwa masu bi waɗanda suka zo daga Makedoniya ne suka kawo mini duk abin da nake bukata, ban dora muku nauyi a lokacin ba, kuma zan ci gaba da yin haka. Bisa ga gaskiyar almasihu da take a cikina, na ce ba wanda ya isa a duk fadin ƙasar Akaya ya ce in bar yin takama. Me ya sa ina fadin haka? Domin ba na kaunarku ne? Ai, Allah ya san ina kaunarku. Zan ci gaba da matakin nan nawa na kin yarda da taimakon kudi daga gare ku, domin in hana waɗannan manyan manzani. wani dalili takama cewa ai suna aiki daidai da mu. Irin mutanen nan ba manzani gaskiya ba ne, amma masu aikin karya ne suna mai da kansu kamar manzanin almasihu. Ba abin mamaki ba ne, domin ko shaiɗan ma da kansa yakan mai da kansa kamar mala'ikan haske. Saboda haka, ba abin mamaki ba ne. idan masu yi masa hidima sun mai da kansu kamar masu hidimar adalci a ƙarshe za su sami ladan da ya yi daidai da aikinsu ina sake cewa kada wani ya yi tsammani ni wawa ne amma idan kuna tsammani haka ne to ku yarda da ni kamar wawa domin nima idan sami abin takama irin takamar nan da nake yi ba bisa ga umarnin ubangiji nake fada haka ba a'a a wannan zance ina dai takama kamar wawa ne, da yake akwai waɗansu masu takama kamar yadda mutanen duniya suke yi, bari nima in yi haka, ku kam kuna da wayo sosai, har tare da murna kuna jimrewa wawaye. Gama in wani ya sa ku bauta, kukan jimre masa, ko ya yi muku kwace, ko ya more ku, ko ya nuna muku isa, ko kuwa ya mare ku a fuska. Ni kam, ina jin kunya in ce, saboda rashin ƙarfinmu ba mu yi waɗannan abubuwan ba, amma idan wani ya yi ƙarfin hali ya yi takama a kan wani abu ne, ni ma zan yi ƙarfin hali in yi haka, a nan dai ina magana ne kamar wawa. Idan su Ibraniyawa ne, ni ma haka, idan su Isra'ilawa ne, ni ma haka, in su zuriyar Ibrahim ne, ni ma haka. idan su masu hidimar almasihu ne, ni na fi su, ina magana kamar na haukace ne fa, ai, na fi su ƙoƙari ƙwarai da gaske ga shan dauri na sha duka da yawa, na kuma sha shiga hatsarin mutuwa sau da yawa. Sau biyar Yahudawa suka yi mani bulala talatin da tara, sau uku hukumar Romawa suka yi mani bulala, an kuma taba jejefe ne da duwatsu sau ɗaya. sau uku jiragen ruwa sun farfashe ina ciki, na kuma taba kwana har na yi yini a cikin teku, kafin aka zo aka cire ni. A cikin tafe-tafe na na gamu da hatsari a koguna, na kuma gamu da hatsari a hannun ‘yan fashi, na sha shiga hatsari daga hannun ‘yan uwana Yahudawa, na kuma sha shiga hatsari a hannun waɗanda ba Yahudawa ba, na sha shiga hatsari a birane. na sha shiga hatsari a daji, na sha shiga hatsari a teku, na kuma sha shiga hatsari a hannun ’yan uwan ƙarya, na sha fama, na sha wahala, na sha rashin barci, na sha yunwa da kishin ruwa, sau da yawa na rasa abinci, na sha sanyi, na kuma rasa rigar da zan sa, ban da waɗansu abubuwa daban-daban kuma. kowace rana ina da nauyin kula da dukan jama'ar masu bi, idan wani ya rasa karfi, nakan ji kamar ni ne na rasa, idan kuma an sa wani ya fadi cikin zunubi, abin yakan sa ni in ji fushi sosai, in ma ya zama lalle ne in yi takama, to, sai in yi takama da abubuwan da suka nuna kasawata. Allah ya san ba karya nake yi ba, shi da yake Allah. kuma uban Ubangiji Yesu almasihu, bari albarka ta tabbata a gare shi har abada. Lokacin da nake Dimashku, gwamnan da yake karkashin sarkin Aretas ya tsare kofofin birnin Dimashku domin ya kama ni, amma abokaina suka sauko da ni a cikin kwando daga katangar birnin na kubuce masa. Korintiyawa ta biyu Sura goma sha biyu Ko da yake ba za ta amfana kome ba, dole ne in yi takama, a yanzu zan ci gaba da zance a kan abubuwan da Ubangiji Yesu almasihu ya baya na mini, kamar a mafarki da kuma cikin ruya. Na san wani mutum wanda yau shekara goma sha hudu kenan, aka dauke shi zuwa sama na uku bisa ga ikon almasihu, ko yana cikin jiki ne. ko ba cikin jiki ba ban sani ba Allah kada ya sani na kuma san mutumin nan an dauke shi zuwa sama na uku ko yana cikin jiki ne ko ba cikin jiki ba ban sani ba Allah ne kadai ya sani a can ya ji waɗansu al'amuran da ba za a iya fada ba irin waɗanda dan adam ba zai iya yin magana a kai ba zan yi takama a kan mutumin nan amma ba zan yi takama da kaina ba, sai dai akan abubuwan da suka nuna kasawata. Da na so yin takama, ba zan zama wawa ba, don zan fada gaskiya ne, amma ba zan yi takama ba, domin ba na so wani ya dauke ni fiye da yadda yake ganina, da yadda ya taba ji daga gare ni. Domin kada in kuma yi takama da waɗannan ruya mafi ban mamaki. sai an aiko mini wata cutar da za ta zama mini kaya a jiki, wannan ya zama ɗan aika ne wanda Shaiɗan ya aiko domin ya dinga bani wahala ya kuma hana ni daga kai. Sau uku na roki Ubangiji domin in rabu da wannan abu, amma ya ce mini, Al'erina ya ishe ka, domin ta wajen ƙasawarka ake ganin cikakken ikona. Saboda haka, da murna zan kara takama a kasawar nan tawa domin ikon almasihu ya zauna tare da ni saboda haka na gamsu da rashin ƙarfina da cin mutuncin da ake yi mini da shan wahala da tsanani da masifu saboda almasihu gama sa'an da ina da rashin ƙarfi a lokacin da nake da ƙarfi na yi wawanci kam amma ku kuka sa ni ku ne kuwa ya kamata ku yabe ni ko da yake ni ba kome ba ne bai zama cewa manyan manzanin nan naku sun fi ne ba Allah ya yi alamu da ayyukan ban mamaki ta wurina a cikinku da na yi akina cikin hakuri waɗannan al'amuran ban mamaki sun shaida cewa ni manzo ne na gaskiya ta wace hanya ce na nuna cewa ba ku zama daidai da waɗansu jama'ar masu bi ba ko kuwa domin na hana ku ku taimake ni da kuɗi? to ku yafe mani wannan laifi, ina a shirye in ziyarce ku sau na uku kenan, ba zan sa muku wani kaya ba, domin ku nake so, ba kudinku ba, gama bai kamata yara su dauki nauyin iyayensu ba, sai dai iyaye su dauki nauyin yaransu. Zan ci daɗi in kashe duk abin da nike da shi, har ma da kaina ma, don in taimake ku, idan na kara ku. ashe. za ku rage kaunar da kuke yi mini kenan za ku yarda da ni cewa ban zama muku wani kaya ba amma wani zai ce na yi muku wayo ne na rinjaye ku da karya. na cuce ku ne ta wurin wani daga cikin waɗanda na aiko gare ku na roki titus ya je na kuma aiko da wani ɗan uwa mai bi tare da shi za ku ce titus ya cuce ku ne ashe ni da shi ba manufa ɗaya take bi da mu ba, ba kuma hanya ɗaya muke bi ba, ashe, tun da kun yi tsammani cewa muna ƙoƙarin kare kanmu ne a gare ku, Allah ne shaidarmu, muna faɗin gaskiya cikin almasihu, kuma ko menene muka yi, ya ku waɗanda nake kauna, mun yi ne domin ku ginu. Gama ina jin tsoro lokacin da na zo. watakila ba zan same ku a yadda nake so ba, ku kuma ku same ni ba a yadda kuke so ba, ina jin tsoron zan tarar da fada, da kishi, da zafin rai, da son kai, da bata suna, da gulma, da daga kai, da kuma tashin hankali. Ina jin tsoro cewa idan na sake kai wurinku, Allah na zai sa in sha kunya a gabanku. ina tsoro kada in yi bakin ciki saboda mutane da yawa da suke ta yin zunubi a da waɗanda ba su tuba daga aikin lalata ba da iskanci da halin neman jin daɗi na rashin kunya Korintiyawa ta biyu Sura goma sha uku Wannan zai zama zuwa na na uku kenan a wurinku, lallai ne a tabbatar da kowace magana a bakin shaidu biyu ko uku. kamar yadda rubutacciyar maganar Allah ta faɗa. A zuwa na na biyu wurinku, na gargade waɗanda suka yi zunubi da sauran mutane duka su daina yin zunubi. Yanzu da ba na nan tare da ku, ina maimaita irin gargadin nan domin idan na zo ba wanda zai kubuce wa horon nan. In dai kuna so ku sami tabbaci cewa almasihu yana magana ta wurina, to ga tabbacin, almasihu bai rasa ƙarfi a cikinku ba, a maimakon haka ya nuna ikonsa a cikinku. Ko da yake an giciye shi ta wurin rashin ƙarfi ne, duk da haka yana da rai ta wurin ikon Allah, ko da yake mu marasa ƙarfi ne a cikinsa, duk da haka muna da rai tare da shi ta wurin ikon Allah domin aikin da muke yi a cikinku. Ku gwada kanku domin ku sani ko kuna bin Yesu almasihu cikin aminci, ku dinga auna kanku. ashe ba ku sani cewa almasihu yana cikinku ba, in ba ku sani ba, to, ya zama kun fadi a wannan gwaji, ina fata za ku tarar cewa mu ba mu kasa ba, amma muna addu'a ga Allah cewa kada ku yi abin da ba daidai ba, ba saboda muna kokari mu mai da kanmu kamar mu ne muni nasara ba, amma domin ku, ku yi abin da yake daidai, ko da yake mai yiwuwa. mutane za su gani kamar mun kasa ne, gama za mu bi bayan gaskiya, ba za mu iya yin abin da yake gaba da ita ba, munna muke yi in ba mu da ƙarfi, amma ku kuwa kuna da ƙarfi, kuma muna addu'a ku zama cikakku. Shi ya sa na rubuta muku wannan tun bana nan tare da ku, domin idan na zo, kada ya zama mini dole in yi muku tsanani. game da yin amfani da ikon nan da Ubangiji ya bani ikon ginawa ba na rushewa ba. A ƙarshe dai, ‘yan uwana, sai wata rana, ku yi ƙoƙarin zaman cikakku, ku ji rokona, ku yarda da juna ku yi zaman lafiya da juna, ta haka Allah mai kauna da salama zai kasance tare da ku. Ku gai da juna da sun bar kauna mai tsarki, dukan tsarkaka suna gaishe ku. alherin Ubangijinmu Yesu almasihu da kaunar Allah da zumuntar Ruhu mai tsarki su kasance tare da ku duka. Amin.